Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar Amurka a Washington DC. Aka mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar akan VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin zangon fm a jamhuriyar nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar ghana kuma za a iya kama muta alfa rediyo za kuma a iya jin ta yanar gizo a kodayaushe akan voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa madina dahiru mai shanu da kuma ni aisha ma'azu duk ranar Talata, shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi da fasaha. Inda a yau ma 31 ga watan Disamba na shekarar 2019 za mu yi waiwaye ne kan wasu muhimman batutuwa da muka taɓo a wannan shekarar cikin shirin na ranar Talata. Haka yake Madina. Haka yake Madina idan kun tuna a ranar sha 18 ga watan Yunin bana maudu'inmu ya karkata kan karancin malamai a makarantun gwamnati. Za mu ɗan tsakuro wani gutsire daga wannan maudu'in. Kana za mu waiwaye maudu'inmu na wato shirin da jihar Kano ta yi don baiwa mutane ilimi kyauta kuma tilas a jihar. ba za mu yi sallama da kuma kuma sai mun dubo batun sana'o'in gado wato na iyaye da kakanni wanda muka taɓo a cikin shekarar Daga bisani kuma za mu buɗe muku layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku a kan batutuwan da muka taɓo a wannan shekara da ya gabata da kuma irin abubuwan da kuke gani ya kamata wannan shekara mu duba. Kamar koyaushe wato lambar da za ku iya kira ita ce sifili ɗaya biyu wato lambar da za a kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai ku kasance tare da mu domin jin duk wannan cikin shirin yau da gobe. Shekara kwana gashi muna ban kwana da shekara ta 2019 ilimi dai baya samuwa sai har in malami ya koyar da mutum kuma a duk lokacin da a ce an samu wani gibi na rashin wadatattun malamai to tabbas karatun ɗalibai zai shiga wato garari kuma mun taɓa wannan batu inda wakilin sashen hausa nasiru lawal ikira ya tattauna da wasu masu ruwa da tsaki yanzu haka akwai maganganu da ake na irin kalubalen da ake fuskanta a makarantun gwamnati wanda akan samu matsaloli ima dai ta bangaren malamai ko bangaren hukuma da sauransu za mu so mu ji a matsayin ka na malami asali ma bangaren ka karanta ka tafi ka koyar ko ko dai kaddara ce dalili da yanayi yasa ka tsinci kanka a bangaren koyarwa gaskiya dalili ne da yanayi yasa na tsinci kaina a harkan koyarwa amma daidai dai gwargwado ina iya kokari na wajen kulawa da aiki na tunda na san na riga na dauke amana ne so ni kalubalen da nake fuskanta da yake damu na har gobe ba shi ba wani abin da ya wuce yawa na ɗalibai da muke fuskanta kuma abin da ya jawo wannan yawan shine gwamnati tana gani daidai ne ni ma ina ganin daidai ne to amma shine na magana tun daga lokacin da aka ce an kawo ishu na ciyarwa to shine ke jawo wa'annan ɗaliban suke zuwa makaranta sosai don wasu da da da na sani muna da ɗalibai guda su a aji yanzu za ga aji kana da ɗalibai sama da 220 to yanzu aji daya a aji guda daya to ya za ka yi da su kuma gashi akwai dan karancin malaman ta sanadiyan wannan abin da ya faru malaman da aka ɗiba sababi ba su isan ɗaliban in dai maganan gaskiya za a yi a kalubalen da muke fuskanta kenan ba ku yi wani tsari ba ta yadda za a rarraba yawan ɗaliban daga wannan ɗari biyun da kake magana a rarraba a sauran azuzuwa ko ko babu gine-gine ne gaskiya babu yawan gine-gine tunda ni inda nake ajujuwan gaba ɗaya ba su wuce guda goma ba to kuma ɗalibai ne sun fi ƙarfin guda dubu biyu da ɗari biyar to ya za mu yi da su za ga a aji ɗaya ɗalibi dalibai ɗari biyu sama da ashirin wani wuri ma ga har da hamsin to mutum kuma za ga ajin a da kafin a samu matsala na wa'annan malaman makarantar da aka rarrage su to za ga ajin idan yanzu nan mun shiga za ga mutane hudu ko uku su suke kula da wa'annan yaran yanzu wani ajima za ga mutum ɗaya ne ya zai da ɗalibai ɗari biyu da hamsin mun gaskiya tsakani da Allah fama da wannan kalubalen a harkan wannan koyarwa ana so a ilimi ya kare inganta kamar yadda ake ikirari to a samu gyara ta nan wa'annan bangarorin saboda 'ya'yan su masu amfana da abin da ake aka ce an ɗauki amanan koyar da su. malam yanzu haka wasu na magana cewa kun je kun kwankwado karatu a makarantu na gaba da sakandare ko kwaleji ko eh, wanda suka yi digiri na bangaren koyarwa da ake kira b.ed ko kuma kwalejin koyarwa wasu amma sai a zo makaranta a ga wani abu da ya ban ya za ka auna abin da ka karanto lokacin da ka je karatun koyar da yaran nan da kuma abin da kake gani a aji to gaskiya bisa yadda na karanta aka fahimta da ni yadda za ka koyar gaskiya na zo na ga abin ya sha bambam dalili kamar yadda dan uwa ya ce za ka samu an ce akalla ana so mafi yawa mafi akasari yara su kai arba'in in sun yi yawa to za ka samu yara tamanin misali in ka ɗauki darasi na turanci kana so ka koyar da yara reading za ka ga akalla ana so ka yi gurufin nasu gida hudu zuwa biyar wanda za ka ba su littattafan karatu kana guiding nasu kana zuwa daga wannan group din zuwa wannan group din ka koyar da su na ɗaya dai za ka ga ajin ya fi karfin ka kai gurufin nasu ɗaya kuma kai ɗaya ne a cikin ajin ka ga wani kalubale ne da wanda malami za a ce malami ɗaya yara tamanin ya zai yi da su ko manya ne ma masu hankali ai abin zai zamto maka da wahala balantana kananan yara wanda suke sai hankali sannan kuma musamman ma su a littattafan karatun maganan Allah babu su sosai za ka samu gaskiya ni a makarantar da nake an kawo amma za ga a aji hudu kamar misali darasin turanci zo littattafan ba su ta guda arba'in ba to kuma yara ga su guda sama da ɗari da wani abu a cikin aji to ta yaya za a yi kararraba wani lokacin fa sai dai mu ne mukan dan cire kuɗi daga juma mai photocopy mu ba mu ba mu rarraba ma yaran gurin mu nuna mu koyar da su abubuwan dan sai sun je gida ma sun yi karatu din so sannan kuma in ka duba yadda za ka ga an ce yadda za ka yi amfani da allo gurin rubutu da me ka samu allon duk irin na da ne yanzu ka samu makarantu kamar irin na kuɗi ka suna amfani da whiteboard kenan a turanci wanda ake cewa da maka wanda zai zamto da sauki to amma yanzu gaskiya a makarantun akwai su amma ba da yawa ba maganan Allah so sannan kuma maganan wannan ciyarwan ni gaskiya a yanda nake gani ba wai ni hanya bane mai billarwa da ke saboda za ka samu yanzu an ba yaro abinci da ya gami abinci malam mai abinci ta zo malam mai abinci ta zo ana cikin koyarwa ana cikin koyarwa za a ce ga mai abinci ta To Madina. ko Allah wai ana cikin koyarwa wai malam ga abinci <laughs> mai abinci ta zo. Gaskiya. To wannan ya nuna cewa akwai ma matsala a wannan bangaren. Mm-hmm. Ah, ni gani ne ah, mai yiwuwa gwamnati ta fahimci cewa wannan matsala ne mm. kuma ya kamata su mai da hankali wajen kyautata wa yara mm. domin karatu baya yiwuwa idan kana jin yunwa haka ne kuma gaskiya wani abu da suka tabo shine batun matsaloli da kalubale da suke fuskanta na mm. wadatattun kayan aiki da dai eh, sauransu da littattafai to a wannan lokacin akwai wani abu da ya faru a jihar Kaduna domin eh, gwamnan Kaduna Malam Nasiru El ya mm-hmm. saka ɗansa a makarantar gwamnati mutane suke ta cewa ai idan eh, masu rike da mutane da suke rike da mukamai mm. na gwamnati za su sa 'ya'yansu a makarantu amma al'amura za su sauya kin san matsalar mutane kuma yanzu duk da dai ya yi hakan mm. amma kin san ana ta cece ku ce a lokacin Allah kyauta. Amin. To bayan nan a ranar 24 ga watan Satumba mun yi duba akan wata dokar da jihar Kano ta yi na samar da ilimi kyauta kuma tilas daga firamare zuwa sakandare. mahmud kwari ya jiyo ta bakin al'umma akan wannan batu sunana lurwan muhammad gashi gwamnatin kano ta kaddamar da abin da ta kira ilimi kyauta kuma dole daga matakin firamare zuwa sakandare kana da yara yara na guda biyar ne mm. kuma duk kowane suna zuwa makaranta wannan abu kyakkyawan niyya ce wacce gwamnatin jihar kano ta kaddamar mm. kuma mu daga bangaren mu na iyaye da kuma muna wa gwamnatin jihar kano fatan alheri akan wannan kyakkyawan niyya muna so kuma allah ya ba ta dama allah ya kawo wani yanayi da wannan abin zai ɗore domin a wannan irin wannan lokaci lokacin da mutane suke tunanin abinci suke tunanin biyan kuɗin haya suke tunanin waɗansu ɗawainoyi daban sannan kuma kana tunanin ya za ka je ka kai ɗanka makaranta sai aka ce an sauke maka wannan nauyin za ɗanka zai tafi makaranta kyauta in ya je ma can makarantar za a ba shi yunifon kyauta wannan ba ƙaramin abu ba ne ba to amma kuna ganin wannan abin ɗorarre ne la'akari da cewa a baya ma gwamnatin da ta wuce ta ce ta ba da ilimin nan kyauta kuma abin bai je ko ina bai kwaranye eh, rashin ɗorewarsa shine ah, rashin wato taimako da su mutanen za su idan mutane suka kwanta suka rungumi hannun su kenan gwamnati ta yi ce ilimi kyauta kuma dole kai ba za ka taimaka da wani abu ya za abin ya dore dole su mutane ya kamata su ma za su kawo tasu gudunmuwar gudunmuwar ta cewa ganin abin da wannan gwamnati sa ya dore ya dore ka tura ɗanka makaranta ya ringa zuwa kuma kana lura da shi kai uba ya kamata ka ga ka dinga ma zuwa makaranta kana ganin wa ma ne yake koye da shi wannan yaron naka. sauraro. Masu sauraro idan kuma ba ku manta ba, mun yi duba kan sana'o'in gargajiya da kalubale da masu wannan sana'a ke fuskanta a wannan zamani. Gashi na ganka a zauren ka na kuma kana aikin dukan. Kamar za a shekara nawa ana wani aiki? na fi shekara arba'in don gutun zan tashi na karami ciniki harkar baban mace. ce. wai tun a wannan shekaru arba'in da ake wannan sana'a da me da me ake yi ne a wancan karan muna yin jakankuna wallet da tumtum da wasu yankuna yanzu ba yanzu shamsham eh. da sauransu za ka iya zayyana mana yaya ko ka wasafa mana yaya kasuwar take sana'ar yanayin kasuwar ya take garawa a waɗancan shekaru a wancan shekaru gaskiya sana'a ta fi garawa da akwai baki mm. masu zuwa turawa da sauran 'yan najeriya su siya yanzu kuma shigowar harkokin na kayan turawa ya rage wa namun fawa amma da kuma kana cewa turawan eh, suna zuwa kwafa suka yi daga gurin ku kenan ko kuma yaya to sun kwafa daga gurin mu kuma mun kwafa daga wajensu wajen su kaga an yi musaya kenan kai tun da wannan sana'a ce ta haife ka dama eh, kai a gida ka koya kenan ya kai ka koya yadda na koya mahaifin mu shi dauke ni ya kai ni wajen wanda suke masa aiki na fara koyo daga nan wasu kuma suna zanen su aiki wajen mahaifinmu na manar da koya a lokacin ka ce mana kuna jaka da walid da watakila ta kalma ma wani allah mm. kenan abubuwa a nan gida ake sayan waɗannan kayayyaki idan kun yi ko kuma a sai turawa in sun zo kuke sayar musu ko kuma a fitarwa ake ake kai musu inda suke a lokacin akwai ana zuwa har gida a siya kuma ana fita da su kasashen afirka baki za su zo daga nan abokan cinikin iyayenmu za su dinga tafiya da su su kamaru su ghana da sauransu duk suna fita da su su wani a kono abokin babanmu alai zubar da ya mutu kwanki zubar raskona yana zuwa dutse ya zo ya siya da kuma alhaji jafar dan mala hazo siya su fita da su gana ina ne kyaurin su tiyawa zuwa siya eh, to yanzu kuma babu wannan wai a lokacin da kuke ta wannan sana'a da ka fara tun ma kana matashi misali har ka zuwa yanzu ka ji sha'awar ka yi wani abu ba wannan sana'a ta dukanci ba eh gaskiya tun da ina son ba harkoki na ina son wasu sana'o'in amma wanda wannan kamar ita kama ni ta zai mun jike gaba da man fita in je ina nufin a can baya tunda tana garawa eh. watakila ana samun wadatuwa da bukatun da eh, ake da su eh, an taba tunanin cewa a wancan lokaci bara aje wannan sana'a ta dukanci duk da ina samun biyan bukata in je in tinkar wata a gaskiya ban taba yi ba ba na ma sha'awar wata harkar sai ita kurin eh. daga baya ne da abubuwa suka fara ja baya eh. daga baya da abubuwa suka fara ja baya shine mutum yake tunanin shi ma ya tsalle kuma wani gurin eh. ko ya samu abin da zai kara ya haɗa ta shi harkokinsa um, lokacin kai kana yaro ka fara kuma watakila da ire-irenka abokanka sa'o'inka da mayayyanka ko makamantansu haka yadda kuka yi dodo kuka yi ta koya sana'an nan a waɗancan shekaru yanzu ko yara da jikokinku yanzu ku ku suna sha'awar su shiga wannan harka ta dukanci eh gaskiya wasu suna sha'awar su ko zan je wani gurin saboda ka san an haɗu gu ɗaya abubuwa su taɓarɓare wani ya sai ya leƙa wannan wani ya leƙa nan gurin dan da ya haɗu a rufa juna asiri watakila eh, zancen tunanin a raba hannu ko a raba kafa yana da nasaba kenan da watakila ja baya da kasuwa ta yi ko kuma a'a sha'awa ce ta yara wannan zai ce ni kaza nake so a gaskiya ja baya ne ya jawo hmm. inda ba a ja da baya babu wani wanda yake son ya fito wani gudu. Masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da shirin yau da gobe daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kuma agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya saura minti biyar. Yanzu kuma za mu buɗe muku layi ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku a kan shirye-shiryen da muka gabatar cikin wannan shekarar ta 2019 da kuma ɓangarorin da kuke gani ba mu taɓo ba kuma in allah ya nuna mana baɗi wato gobe kenan za mu kokarta mu kuma mu ga yiwuwar taɓo waɗannan batutuwa lambar da za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku ita ce alamar ƙari ɗaya biyu sifili biyu sifili biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ga lambar kuma alamar ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar. mun samu kira mu na farko wake kira kuma daga ina ake kira to barkan mu dai wake wake kan layi bashar neman na ne daga garin na huta to bashar gashi muna shekara ya zo karshe muna waiwaye kan shirye-shiryen da muka gabatar ah, me kake gani mun taɓo da ya dace mu sake waiwaye a kai ko kuma a wanda ba mu taɓo ba da kuke fata idan allah ya raya mun zuwa gobe za mu taɓo a sabuwar shekara ta 2020 to ni gaskiya abinda nake so ku ci gaba da taɓo a wannan shiri na ku shiri game da yadda ake samun matsalolin tsaro a arewacin najeriya eh to ka san yau ranar talata muna taba al'amura ne muna tattauna batutuwa da suka shafi harkar ilimi da kuma fasaha eh to gaskiya harkar ilimi tana cikin haƙula gaskiya mm. kuma harkar fasaha musamman a yankunan karkara akwai matsaloli da yawa mm. kamar wasu wasu irin matsaloli ake samu a wannan bangare kaman rashin wayewa da rashin ilimi haka na amfani da kamar social media sun wayar da kan jama'a eh. a gaskiya har ga Allah mutane ɗaɗɗe ne suke da wannan ilimi a yankunan karkara to mun gode sosai muna fata kuma insha Allah za mu duba wannan batu mun sake samun wani kira daga ina kake kira kuma menene sunanka ina kiran ku daga Kebbi State sunana Shehu rabu Asara to barka da zuwa malam Shehu fili na gare ka yau kuna magana game da me kenan Ilimi. Ilimi. Yau talata. Eh. Amma muna ɗauraya ne akan shirye-shiryen da muka gabatar cikin wannan shekarar. So muna so mu ji da eh. saboda haka muna so mu ji daga gare ku a eh. irin batutuwan da kuke so mu taɓo a shekarar da za mu shiga. Eh to alhamdulillah gidan rediyon Amerika kun cancanci a yaba muku. Muna godiya. magana Allah ina ga duk duniya babu gidan rediyon da kuke ba da dama mutane su waɗi ra'ayinsu. Hmm. To muna so ga shekarar da za ta kama. Mu dai na Najeriya akwai Eh, akwai eh, insecurity akwai matsalolin tsaro gaskiya muna so don Allah ku taimaka mana Najeriya gaskiya akwai sakaci ga jami'an tsaro ina ne tabbata maku wallahi sakacin da ake yi Najeriya abin ya ma kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to yau ranar talata muna taba baudu'in mu na karkata ne kan ilimi a shirin yau da gobe so muna so mu eh. ji a cikin batutuwa da muka taba da suka shafi ilimi a cikin shekarar nan wanne ne kuke gani ba mu taba ba da yake da muhimmanci a ce mun taba baɗi E eh to gaskiya ilimi na firamare abin ga scale level din shi ya kamata a ce kun taba wurin nan to mun gode sosai eh, mun gode da wannan ra'ayi naka yanzu kuma daga kebbi bari mu tafi jihar neja wake kan layi daga jihar neja kuna tare da Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba. To Malam Ibrahim yau talata maudu'in mu a yau da gobe yana taba al'amura ne da suka shafi ilimi. Me kake fata a ce a baɗi? wani batu kake fata a ce mun mai da hankali a kai baɗi? To masha Allah lallai abin da muke fatan mai da hankali a kan shi babu kamar abu daya mm. wanda yake muna tunani idan Allah hukunci aka yi shi mm. to za mu samu ingancin ilimi musamman a Najeriya. Mm. kamar misali ainihin manyan mu da ke tura 'ya'yansu a makarantun kuɗi ko kuma a kasashen waje mm. ya kasance kuma da hankali kun ƙara ba mu gudunmawa sosai wannan kafar a toshe ta su daina tura 'ya'yansu waje a daina ware ainihin makarantu na 'ya'yan masu kuɗi da masu manyan ma'aikatu to idan aka yi haka muna tunanin insha Allah bangaren ilimi za mu samu ci gaba kuma mu ma talakawa da mu da 'ya'yanmu za mu samu ilimi abinda muke tare za ku mai da hankali akan shi kenan. To masha Allah mun gode <laughs> kina ji wai yana son a wannan ko da ke mun ma samu wani kira ma tukunna. Wake kan layi. Wake kan layi. Suna na dan Asabe mai fata daga Yawuri. To dan Asabe bismillah yau maudu'in mu na karkata ne kan wato fannin ilimi kuma me kake sa ran mu a shirin mu na yau da gobe mun taɓo cikin wannan shekarar da za mu shiga ta shekara ta dubu da 2020. Dokta, kuna magana kan ilimi da fasaha. Eh. To zan ɗauki ɓangaren fasaha kamar yadda na ji kun gama hira da wani baduku a hali yanzu. Mm. To harkan dukan ci dai harka ce da ake da fata. Mm. To amma an wayi gari yanzu saboda rashin shugabanci na gari shugabanninmu sun bari harkar fata ko kuma sana'ar fata mm-hmm. ta lalace baki turawa sun zo najeriya sun yi kaka gida sun karya fata kana ji kana gani za ka sai fata misali ka sai ta naira ɗari biyar amma a kai daga an dawo da ita naira ɗari saboda keta to ta kake gani za a bijiro wannan ah, ba eh to su shugabanni ya kamata su sa kishin ƙasa a zukatansu su sa kishin talakawansu a zukatansu bai yiwa a ce yanzu ni misali in tashi in je turai hmm. in je in iske suna sana'a in karya wannan sana'a ba za su bari ba amma saboda shugabannin mu su damu da mu ba ba su damu da halin da muke ciki ba sun bari harkar fata ta lalace kamin mai man fetur ya bullo babu wata sana'a da ke tallafe da Najeriya wadda ta wuce fata. Sai gyada da auduga da karo. Mun gode da wannan ra'ayi naka. da wannan ra'ayi naka. Ah, da alamu mun samu wani kira kuma wake kira kuma daga ina ake kira. kamar layin sa ya samu matsala ko na dan tangarda eh. mm. to masu sauraro har yanzu dai layin mu a buɗe yake ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku to gashi nan ya dawo kan layi wake kan magana kuma daga ina abubakar abdulsalam daga asiyam daga ina daga akuyam akuyam eh to masha Allah muna yawa bismillah muna jinka. kamar kuma mai Malam Abubakar yau talata maudu'in mu a yau da gobe na karkata ne kan batun ilimi da fasaha. Kuma yayin da shekara ta eh, tara ya zo karshe muna so mu ji daga gare ku irin abubuwan da kuke gani kuna ya kamata mu taɓo a cikin shirin baɗi. Alhamdulillah. Mun gode muku sosai irin Amurka. kuma abin da kuke yana da kan hanya ainihin ainihin kuma da jin daɗin al'amarin da kuke gabatarwa. Godiya mu. To mun gode. Sannan a game da ilimi suna jan hankalin shugabannin mu na Najeriya game da taɓarɓarin ilimi wanda kuma shawararin mu a kai damar shugabannin su gaba da sa 'yansu a makarantu na firamare da sakandare haurinsu na gwamnati. Idan aka yi haka ilimi zai dawo ta mun gode sosai malam abubakar da wannan ra'ayi naka yanzu daga jihar bauchi kuma bari mu tafi kwantagora wake kan layi daga kwantagora aje aisha kina magana da injiniya mai gero makeri lulu kwantagora jihar naija to injiniya menene ra'ayinka na tabbata kana sauraron mu kuma ka ji abin da muke tattaunawa akai na ji na sauraron ku gaba daya fata na dai ina fatan shekara da mu shiga gobe Allah shi kawo mana zama lahiya kirnafan da ake da fashe Allah ya kare muna amin sannan kuma shugabanni su ji tsoron Allah su sassauta ma talakawa saboda talaka na cikin wani hali abubuwan ya zan yanzu 'yan siyasa su ɗaya ke jin daɗi talaka na cikin wahala to ni ba ni fata a ce irin wata shekara kuma wata za mu shiga mu maimaita irin wannan irin wahalar da talaka ke to ina ga bangaren ilimi wanda shi ne maudu'in mu a yau amin to ina ga batun ilimi ilimi kuma ya dace shugabanni ma gwamnati ma ta sa hannu cikin ilimi a kyautata wa malamai hmm. saboda malami an bar shi daga yare ba a taimaka mai albashin shi bai zuwa sannan albashin bai ta kara karya ba ta yaya za a yi kuma malami ya tsaya kurantar da yara abin da ya kamata hmm. amma ya hangi gyara albashi ya za a ce har wani na son ya ba aikin shi ya dawo koyarwa to abin zai yi kyau To amma an ba haka nan to gaskiya akwai matsala ga ilimin Najeriya. To mun gode sosai da wannan ra'ayi naka injiniya Muna kuma fata za ku ci gaba da sauraron shirin yau da gobe har yanzu kuma layin mu a buɗe yake. Ga wani kira mun samu daga ina kake kira kuma wake kan layi. To suna na Kabiru mai biro 'yan daɗi da ke karamar hukumar kunci jihar Kano. To Malam Kabiru bismillah da fatan dai kana eh. sauraron mu kuma ka san menene maudu'in a yau wato ilimi ko? nake sauraron ku tunda ko yaushe na na To masha Allah muna godiya. To waɗanne irin batutuwa eh, kake so mu taɓo da suka shafi ilimi so kamar bangaren ilimin nan da kuka yi bayani mm. gaskiya muna kira ga gwamnatin tarayya mm. ya kasance ilimin nan ta karfafa shi mm. domin in ka duba in kuka duba akwai kwamishinan ilimi za ga 'ya'yansa na waje ministan ilimi za ku ga 'ya'yanki na waje kuma matakin farko na ilimi kamar firamare mm-hmm. firamare in kuka duba za ku ga cewar malaman da za su koyar da firamaren wasu ba su san komai ba siyasa ta sa political appointment ya sa mukami aka ɗauko aka basu suke gudanar da abin har ya kasance mutum yanzu ya gama firamaren ma ya tafi secondary ka ga bai san komi ba hmm. to yana da kyau kuma ga gwamnati na fidda kuɗaɗe musamman ta mu ta najeriya tana fidda miliyoyin kuɗaɗe a game da ilimin to ya kamata a ce gaskiya sabida allah su shugabannin mu su fa suwa ba haka suka yi ba lokacin mm. da suka yi su an kyautata musu an ba su ilimin nan an ɗauko ƙwararru a kai ba wai siyasa ta sa a kawo su ba To Malam Kabiru mun gode da wannan ra'ayi naka. <laughs> Da har yanzu dai akwai wani akan layi wake magana kuma daga ina ake. Assalamu Wa alaikum salam. Kuna magana da Abdulrahman Muhammad daga nan Masara Bakulo Kalgan Zamfara State a Najeriya. To Malam Abdulrahman yau talata maudu'in mu ilimi. kuma yanzu eh to da yake shi wannan gidan rediyon naku na POA gidan rediyo ne wanda kuma al'umman Najeriya muke amfana da shi kwarai da gaske domin yana da gaskiya da ƙarya muna jin jina ku kan shirye-shiryen ku ubangiji Allah ya saka muku da alheri to amin to mun gode sosai sannan kuma da yake haraka ina sauraron ka ci gaba <laughs> ya katse eh. da fatan dai zaka sake kira ka bayyana naka ra'ayin to madina mm. duk dai kusan waɗanda suka kira sun karkata hankalinsu ne akan eh, masu mutane da ke rike da mukamin gwamnati su saka 'ya'yansu mm. a makarantun gwamnati domin wannan sun imani cewa zai sa harkar ilimi kin sani ko ya kamata wata rana mu yi shiri na musamman kan wannan batu duba da yadda shi suke ta taɓowa Allah ya kyauta amin